وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haɗuwa a wannan safiya ta ranar talata 24 ga watan dulhijja hijiran manzo Allah sallallahu alaihi da garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da uku ga watan takwas shekara ta 2021 wannan makaranta ta alfaru islamic academy domin ci gaba da karatu daura a cikin littafin umdatul mar'a wanda wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya kenan ko? ƙarfi na sha ɗaya ne? na wani abinai? darasi na goma sha ɗaya za mu tashi hadisi na saba'in da shida kamar yadda aka ji mala nura ya yi mana hadisai guda biyar ke na ajiye ko? wannan babin da za mu tashi a yau malai masa take da kabla an da bi hukukiki ta'akidi annaki addaiti ladi alaiki kamar yadda kuka sani littafi ya shafi mata ne duk da yana shafan maza kwarai da gaske musamman a karatuttukan da za a yi yau akwai haƙoƙin da sun shafi maza ne ko na san maza suna biye da mu ta kafafen sadarwa da haka su ma sai su ji tsoron Allah su kauke nauyin da ke kansu kamar da ake umurtar mata su ma da su yi tunda dukkanin annan sulasa ya ce mataimakan juna ne nauyi yana kan namiji yana kan mace da abin da ya biyo da magana musamman tun da hadisai muke karantawa kuma ya zamto ya shafi maza to lallai maza su ji tsoron Allah su sani cewa idan ba su sauke abin da ke kansu ba lallai Allah yana da ikon ya sakan kama matan da ake zaluntar su domin sau da yawa maza suna sauƙin zalunci kan mata namiji sau da yawa inda yakan zalunci ya tsira babu kama a kan mace gashi ne bai da gaskiya amma sai kama shi ya gagara ya kamata ya ji tsoron Allah ya sani wanda ya fi shi karfi yana madagata kuma yana jiran ya yi sakamako a kan zaluncin da ake Allah za mu yi kan gyarawa mu mazan da matan baki ɗaya to nan mala ya ce kwabla an tu talibi bi hukukiki gabanin ki nemi naki haƙoƙin yaki yar uwa musulma a matsayin ki ta mai bin sunna kuma kike son tsira ta akidi ki yi kokari ki tabbatar annaki addaiki a alaiki kin sauke ke abin da yake kanki an gane ko yawwa musamman a zaman auratayya eh, karka koma ifidumi dumi a juyu ko walbani walbaka ne walke ne rayuwa ba ta yiwa a haka dole wani ya haƙuri ya ɗauki cutarwa ko da na wucin gaji ne ko macen ko namiji to kuma in za a ce wani ya yi laifi ya fi kyau a ce kai aka yi ma laifi ba kai kai ba an fahimta to shi ya a nan malai wannan taken ya sa hadisi ce an sulaimani bin Amr bin al-Ahwas an karbo daga Sulaiman dan Amr dan Ahwab kala yake cewa haddathani abi mahaifina ya bani labari annahu shahida hajjatal wada cewa ya halarci hajjin ban kwana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam tare da manzon Allah tsira da amincin Allah Tabbata a gare shi kuma a lokacin da aka yi wannan aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance fa hamidallah ya ya gode ma Allah wa asna alaihi kuma yayi yabo ga Allah wa zakara ya tunatar da mutane abin da suka manta wa wa'aza kuma ya gargade su ya ja musu kunni ya kiraye su ga alkhairi ya hane su ga sharri shine wa'azi fa zakara fil hadisi qissa a cikin hadisin da ya kawo sai ambaci qissa ma'ana wani bangare sashi na abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa a wannan ranar faƙala annan sulasulan ya faɗa a wannan rada yake cewa ala ku saurara kowa ya bani hankalin wuri ɗaya wasu bin nisa'i khaira ku umarci junanku da su kyautata ga mata in ji annan sulasulan ina muku wasulci ku umarci junanku ku gaya ma junanku cewa su kyautata ma mata a wani awanin indakum domin su mace makani a wurinku ba bayin ku bane laisa tamlikuna minhunna shay'an ghayra dhalika ba ku mallaka komai a cikin rayuwar in ba wannan taimakon ba Allah ta'ala ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahum shi yasa masu ma cutar da mata da suna da tunani ba za su yi saboda babu wanda ke taimakon ka cikin sauki kamar mace namijin yi ma wata kullata duk kyautata wanda za ka yi ba zai kalle ka ba amma da wuya ka ga mace na da wannan tsaurin zuciyar da yanzu na ma mata wayo ta sauka daga kan tunanin ta ta koma to shi yasa no class ce ba ku mallaka wani sai face wannan illa an yati nabi fahishatin mubayyina sai dai fa idan sun zo da alfasha ne mabayyani to wannan ya zama wani abu na daban fa in fa'alna idan har sun aikata wannan alfashan shi ma kakwai saurin rabuwa da su ko hunna ga abinda za ku yi musu shine ku hijirce musu ku guje su ne shi ma ba gaba ɗaya ba ka bar gari kai wata hudu baka dawo wurin iyalanka ba saboda zalunci a'a hunna kun hunna kun su ne fil mazaji'i akan shimfidu to sai dai a wannan zamanin fa ana iya canza salo wata ta ce wallahi ma muka fi dan mun san ma muku cutar da su ba za su iya ba mazan su. an fahimci magana ko ta ce annan sahabbai ne amma mu yanzu ba za su iya ba da wannan ma muke cutar da su in namiji ya fahimci haka sai dauki wani salon da ya san ita ma za ta ji a jika ehm? ko da ta janye kuɗin amfani da subsidy an fahimta sai ba da daidai in dari bakwai na cefa ne sai ba da bakwai nan da ashirin wanda bai wuce da kuɗin mashin da aiken yaro ba wanda a da kila ya kamata ka ba da dubu ɗaya ko dubu ɗaya ɗari in an ba mace kuɗin cefa ne ba a bibiyan canji ehm? namiji mai kamala haka yake in ka miƙa kawai kai shiru a dashi aka yi ko aka yi Allah ka ɗaya sani idan abin nasu ya tsananta buhun na ku dake su gairan zarban eh, wani irin duka gairan barish wanda yake wato ba mai tsanani ba fa na ata'nakum amma ku sani ya ku maza Matuƙar matan ku sun yi muku biyayya fala tabu alaihinna kabila kada ku nemo ta hanya ta cutarwa a kansu ala annabi sallallahu ya ce ku saurara inna lakum ala nisaikum haqqan lallai kuna da wasu haƙƙoƙi akan matanku wal nisaikum alaikum haƙƙa kuma su ma matanku suna da nasu haƙƙoƙin da Allah ya ɗaura muku akan ku ba su fa amma haqqukum ala nisaikum dangane da abin da ya shafi haƙƙoƙinku akan matanku daga ciki fala yu'tina furushakum wala yudina furushakum man takrahuna wato kada su kuskura su kaskantar ko su tattake shimfiɗan ku da abin da kuke ki ma'ana kar su shigar da wasu mazaje gidajen ku a matsayin a waɗanda suke masu sabu wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna haka da ba dan alfasha bane kada su shigar da wasu gidajen ku sai musu izinin su shiga gidajenku alhalin mutanen da ba ku so su shiga muku gida ne ko da danginki ne ko dangin sa in ya nuna baya so to ki haƙura shi ya fi an fahimta ko don saboda abinda mata ba su a shi ce uwan shi ne fa dan dan uwan shi ne mu'amalan ki da shi daban mu'amalan shi da shi daban so da yawa mata sukan ɗauko rikicin da bai shafe su ba kuma ba nasu bane a zamantakewa wani kila sun yi rikici na kasuwanci da ma dan uwan nashi Dan uwan ya cutar da shi an kai matakin da in ba ya nuna mai fushinsa ba ne ba zai ba shi sa ba ke kuma sai ki zakalkale kanin shi ba kanin to dan kanin shi ne wa ce cuce shi kika san me ke tsakanin su in bai so kawai ba shi bai so hurumin sa ne ko dan uwanki ne nuna baya so ba shi hakuri ki lallaba zumuncin ku ke ku ci gaba ina fata mun fahimci wannan yawa saboda shi namiji yana iya riska abin da ke ba za ki iya riska ba ko da da ido ya kalli wani abin zai gane abin da ba za ki gane ba eh Allah ya dace da mu sai ce alawa haƙƙuhunna alaikum su haka ku saurala ya ku maza haƙƙoƙin mata a kan hukuma ku sani an tuhsinu na ku kyautata musu banda da bakar magana ko ɗaura musu aikin da ya fi ƙarfinsu, ko rashin tausayi a gare su ku kyautata fi hinna wurin tufatar da su wani sai sa kaya mai tsada amma kan kayan da iyalinsa ke sawa sai a hankali ko ba kyauta aka bashi ba balle kai masa uzuri a'a da kudin sai sai amma su kuma ga sunan alaba ku misalu wannan ba daidai bane ba za su ji tsoron Allah akan wannan wa ta'amihin haka na abinci haka na abinci waɗannan abu biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya da shi ake gane mutuncin namiji din namijin da ya tasa tufatar da iyalan shi ya tasa ciyar da su kuma yana da iko ba babu bane in babu wannan wata magana ce daban babinta na da zaman kansa amma mutumin da ke da iko ana gane yalwanshi shi ko rashin yalwanshi a iyalinsa ne saboda iyalin mutum tabbar al'aurarsa ne ina fata mun fahimta eh da haka nan akwai fa'idoji da yawa kashi wannan hadisi daga ciki da Allah subhanahu wa yayi wasiya dangane da mata akan maza su ji tsoron Allah akan su kuma su kyautata musu kuma cewa su mataimaka ne ko a ah, sandan mun fahimci mace tana da baibaye ne tana rike ne a hannun namiji kamar wata kamaman yaki ne da aka miƙa a hannun me a hannun namiji wannan kuma haka Allah ya so babu yanda muka iya don haka tana da dama ta kiyaye kanta dole ne ta kiyaye kanta da ƴaƴanta da kuma dukiyan asalin wato mijinta kamar yadda shi ma umarce shi da ya kyautata mata kuma kai ya zalunce ta sai hadisi na nawa na 77 ko mala ce laitat kullul buyuti qa'imatun 'ala al-hubbi bal qad taqumu 'ala al halal shek barka da zuwa ka shigo muna karanta hadisi yasa da ka tsaya <laughs> yadda ka san in baka koma gefe wa hota idanuwa na duk sun ja saboda bacci ko ya hakuri da abin da ya sabu insha Allah za mu yi program na musamman a sunna TV da wannan littafin mun fara tattauna jiya tare da malam Lura sai eh, ko mun yi wannan za a iya tarawa duk da dai wani uslubin daban za mu ɗauka ba wannan ba malai ce laysat kullul buyuti qa'imatun 'ala al-hubbi ki sani ba dukkan gidaje bane suka tsayu a kan so ba kowane aure bane soyayya ta aike gina shi akwai auren da kaddara ne ma ya gina shi ko da hakuri bal qad 'ala halal ana fa iya gina gida ma da ƙarya amma na halal za su ce to kaji ko ana san sai kun ce <laughs> eh, ba gaskiya kaɗai ba soyayya kaɗai ke gida gida ba wata ran sai an sarka da 'yar ƙarya-ƙarya haka wanda za ta yi ɗan gishiri amma fa akwai akwai kiyayewa kwarai a wannan lokacin da social media ce yau in kuna jin fatawan malamanmu na da sai a ce in ka siyo zani a kasuwa na ɗan ɗari bakwai sai ka ce mata wannan zanin da na rangaɗo miki shi dubu biyu da ɗari biyar na siyo miki shi saboda kawai ya hau jikinki zai dace da fatar ai billahi na min tana zagayawa status ɗin kawarta sai ka ji ana cewa uku dubu biyu <laughs> kaga samu akasi eh? Eh, in tana in tana tsoron ka ne ta ce lallai maza an iya dukan hancin wannan ce ma kara kenan in wata ce ce billahi allazi la ilaha ko ƙarya kake baban wani ga an samu akasi to malai ce ba soyayya kadai ake amfani da shi wurin gina gida ba dan ma ƙara gishirin soyayya da zaman lafiya ana balbad hakika ya ma ana iya a tsara gida don ya kyau ta hanyar yin ƙarya amma wanda ya halalta ko akwai wuraren da ƙarya suke halalta amma daidai bukata kuma daidai ruwa daidai kurji malaka ummu kulsum binti uquba an karbo daga ummu kulsum binti uquba qalat take cewa ma samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi shay'in min al-kadhib illa fi thalathin ban taba jin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin rangwame da sausauci da sauki fi shay'in a cikin komai ba min alkazibi wanda ya halatta ya sauci akan ƙarya illa fi salatin face sai akan abubuwa guda uku kacal kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ta ce manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi ya kasance ya kulu yana cewa la a'uddu kadiban ba na kirga shi a matsayin ƙarya menene abinda baka kirga shi a matsayin ƙaryan ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ar-rajul yuslihu bainan nas mutumin da ya zo yana sulhu tsakanin mutane ya qulul qawla a cikin bayanan shi na sulhu sai ya rinka faɗin wasu magana wala yuridu bihi illa al-islah nan da ya faɗa fa ba gaskiya bane amma baya nufin komai da nufin dalilin da yasa ya fada face neman kawo gyara a alaƙar waɗannan mutane da yake masulhu wance inda kin san yadda wance ke cikin damuwa da wannan abin da ya faru ina ga dake zaki ma fara mata magana kuma wallahi tana son ki ko fa kila da kika je tura mata a sharfe kun fahimci magana da kika koma can kuma ita ma kika juya da wasu kalaman da kike ga zai sausauto wannan damuwan da ke ranta ta yadda su daidaita to shine abin da annabi sallallahu alaihi yake nufi sai na biyu su yace wa rajul yaqulu fil harbi da mutumin da zai zo yi magana a wurin yaji kai yan unguwan yaran nan to billahi yin inda kun san yadda yan badarawa suka shirya yan hayin banki ma sun shigo yan kakuri ma sun ƙara yawa kun gani ta ji kai to wannan rikicin ba zai yiwu ba ka tsorata makiya a filin yaki to irin wannan karyan ya halatta babu su amma ka ce wallahi tun bukar kun in kuka fito ko ina gaya maka ko sa almasihu ba zai kwace ku ba da gaske kana fadi ce to ku gwada ku gani kun fahimci magana to irin wannan ƙaryan a wurin yaƙi ya halarta. sai na uku ya ce wa rajul yuhaddithu imra'atahu da kuma namijin da zai ba matarsa labari sai dan ƙara gishiri mai sinadari eh wal mar'atu to ita ma ga ta nan da kuma macen da tu tuhaddisu zawjaha za ta ba mijinta labari amma sai ta dan sarki saboda ya hau network da kyau to kaga anan na tabbatar da mu za ku ƙwararru saboda mu matsalar namiji wani dososo ne yana ƙarya a fuskar shi wani za ka gane yana ƙarya da sun mawani kallon sai ka gane cewa kawai kai da ci da buguzum kake amma fa an ɗago jirgin ka to amma sun suka kwance-kwance suka shimfiɗa ta to wallahi lokaci sai ka kai 360 za ka gane shi sun bar lokacin anayi Allah ya sa dace ahammu shay dai wannan hadisi yana so ya duna mana cewa a getta gidaje ko zai daidaito saboda gida wurin natsuwa ne ko Allah ta'ala ya alan min mun biyu cikin sakanan ana buƙatar natsuwa a gida gida ba filin yaki ne da rikici da tashi hankali ba musamman ga iyamace saboda in dai gida bai ma mace daɗi ba to duk duniya kuma ba ta ina ta ita ba gogoriyar kasuwa take ba ko tana kasuwancin ba ta iya wani sa zakaru kal'unta namiji sai kwana a kasan gada gobe ya tsara bayan tifa a wuce lagos amma ita fi wa gare ta dole ta nemi inda za ta koda ya abin yake eh. to in ya zamto gidan ba daɗi sai zamto rayuwar gaba ɗaya ta yi ta yi kunci eh, a cikin hadisi mun fahimci cewa dai ba ya buɗe kofan ƙarya ba ne alaihi wasallam ya faɗi cewa ƙaryan nan kawai eh, baya halarta ƙarya ba ta halarta haramun ne in banda abin da aka yi togaciya a kai togaciyar su ne waɗannan wurare guda uku da ya faɗa wanda muka ji a cikin a cikin hadisin ko kuma an sauƙaƙe mana mai ƙarya ne an mana rangwame ne kawai a cikin wasu halaye kaɗai kuma an ambace su a cikin hadisin an iyakance su mun riga mun ji su kenan duk abin da ya fita wajen nan to hadisi imamu muslim zai iya hawa kan mutum an tambaya na suna sallan cewa za a iya samun mumini marowaci ya yi shiru sannan ce e eh, za a iya samu za a iya samun mumini matsoraci ya ƙara shiru sannan ce e eh, ta yiwu a ga mutum mumini amma marowaci da aka ce za a iya samun mumini makaryaci sai tashi ya gyara zama dama yana kishin gida ne ya ce a ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa baya yiwa a samu mutum gashi da imani amma sannan makaryaci ne shi to kun ga wannan togaciyar ya tsaya a nan ne kadai hadisi na saba'in da takwas mala yace liyakun hirsuki ala imaniki akbaru min hirsuki ala zawj ya zamto kwadayin da kike da shi akan imani ya fi kwadayin da kike da shi akan akan mijinki ko musamman miji mai kumban susa ne wasu ko me yayi daidai ne za a ci a'a duk yanda miji yake miji yana da girma yana da matsayi yana da hurumi amma huruminsa bai kai na Allah da manzansa duk lokacin da miji ya saba ma Allah da manzansa to ki zaba Allah da manzansa ki kyale abin da shi yake kai ina fata an fahimci wannan ya zamto kin fi kwadaituwa akan karuwan imanin ki fiye da yanda za ki kwadaita akan ma namiji kadai hatta kila ka abin da yake ma saban Allah ne Allah ya tsare mu to shine malaika hadisi ce Ali bin Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da a gare shi anna mar'ata Sabit bin Qais atati an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qalat cewa iyalin Sabit dan Qais ta zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce ya rasulullah ya manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi Sabitu bin قيس ما أعتب min من خلق ولا دين sahabinka ne dai ka san shi sabit ɗan kai Ne kuma ba na zargin shi ba na tuhuman shi akan wata ɗabi'a mara kyau ko addininsa yana da ɗabi'u masu kyau sannan kuma me yana da addini na sani walakin ni akrahul kufra fil islam sai dai ni ina kyamatar in yi butulci ko in yi kafirci a cikin musulunci ma'ana mai take nufi ba za ta iya zama da shi ba kun fahimci magana ita yanayin zaman da shi bai mata ba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita a turidina alaihi a to za ki yi marmata da lambun da ya baki a matsayin sadaki gonan nan da ya baki za ki iya maida masa mana maganar kulki kenan ko za ki maida masa da lambunsa ƙwanar sai ta ce na'am eh zan iya maida masa da lambun da ya bani na gona ƙwalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manda Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ce da shi sabit dan kaisin iqbalil hadiqa karbi lambunka da ka bata na gona a matsayin sadaki wa tsallikha sannan ka sake ta tsallifatan saki daya ya raba tsakanin an gane ko to wannan <clears throat> ya nuna cewa kul'i ne ya faru kamar yadda wasu hadisan ma a gaba za su yi magana kenan <clears throat> ya nuna kul'i raba auratayya ne tsakanin ma'aurata wanda babu dawa a bayansa kuma dukkan malaman musulunci sun tafi akan shar'ancin hul'i din a shari'ar musulunci ya halarta, sannan kuma kamar yadda muka gani shi hul'i yana karewa da da saki ɗaya ne kawai daga nan shi kenan a gaba za mu ji hatta idan ma mai hul'i din a takaice da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mene bayanin sa hmm. sannan dalilan da ke sa mata su nemi kulki suna da yawa daga ciki a cikin wannan hadisin mun fahimci shine zan to mace ba ta san miji kwata kwata dan ba ta san shi kai ba ma maganar zaman lafiya ko wannan kiyayya ma in ya faru kafin aure ne to babu wanda ya fi ganganci kamar shi namijin saboda duk macen da ta nuna ba ta san ka da <laughs> zaman ka tun a da tun a zamanin da ka hakura balle zamanin yanzu da ake yanka eh wallahi yanzu akwai wukaki kuma kaga tun ba mala abakar turame ya wa'azi mata ko yanzu layya suke ta sai da hannunsu suke yanka ko ni a gida na wannan shekarar da kanta ta yanka nata <laughs> ta kaga kaga abin ya kai inda ya kai yanzu ran da kai kai gigi ba sai dai ka ji ta keye ba kuma Allah subhanallahi Allah ya tsare to wannan yana daga cikin dai abin da za mu fa'idanta da shi ya ku yan uwa a cikin a cikin abin nan sannan kuma daga cikin darasin da za mu ɗauka shi ne haramun ne na namiji bayan sun yi kul'i da mace kuma akwai akwai wani ta kuma shi ma ya rike mata da aka ce ta mata mai da mishi da lambunsa ko inda ita ma akwai wani abu nata a wurin shi to shi ma kuma daga wannan lokacin dole bene ya maida mata hadisi na saba'in da tara malai masa take da cewa al hulukun khuluqun mafturun tiki fa ahsin istimar istimarihi ko al magiya naci ko naci damban kuturu kaitar kaitar irin ne ake ce mishi magiya din da shi ya dauki naci ne da kaman tausayi da neman a tausaya min a ji kaina kun fahimta shi ya fi da magiyan dai shi ne kaɗai kalma ɗaya da za ka iya faɗi duk wanda ya san ta sai dai a yi ta kamar mutum ya liƙe maka akan wani abu yana nuna maka tausayi da jin kai akan sai ka yi masa ko kamar yaro ne mata za ku fi mu fahimtar wannan ya ce don Allah ki ban sweet din nan ki daka ki tafi ka ban wani an ji ma sai don Allah ma man ɗauka kun fahimci magana inda zai ta yi zai ta yi, sai kin ga da wani kin ce ba dan ka ba ta buka dauka ka ban wuri ko da ya dai samu <laughs> kun fahimci magana to magiyan nan wani dabi'a ne da aka a tare da mace mata sun fi namiji wannan namiji ce kai ni ma fa namiji ne matsa ka gani ko fassare ne zan yi in yana a ce to ka roke ce ce shi din banza namiji yake namiji nake ko da fassare zan kai labari amma mace je ka tana to in dai a duba lamarin nan baban wani ka dan gani duniyar nan ban da kowa ban da Allah sannan kai duk dai wannan wannan na ciyar da ake yi wani ɗabi'a ne a tare da kiyakiyar uwa musulmi da haka nan ki kyautata ribatan shi kada ki yi shi a wurin da duk ki gama magiyan kuma abin da za a yi miki ko ya zanto ba zai amfani ki a addinin ki ko a lahiran ki ba dai abin da za ki magiya a kan shi ki yi shi akan abin da in an je lahira za ki gan shi a account ɗinki na lahira cewa kin amfana da wannan magiyan da kika yi sawa'un mijinki kika yi ma ko mahaifinki ne ko ɗan uwanki ne ko ma dai wane ne kai ma an gane ko to shine mala ya kawo hadisi ya ce an Usama bin Zaidin an karɓo hadisi daga Usama dan Zaid radiyallahu anhu ma Allah ya kare da a gare su kale yake cewa أرسلت ابنة نبي ابنة ta aika zuwa gare shi inna ibnan li qubida cewa lallai ɗana da nake da shi yana kan gargara rai ya kusa yin halinsa fa'tina ya manzo Allah sallallahu ga yaro fa yana cikin halin kakanin yi rai ya kusa halinsa ya manzo Allah ka zo mana ka kawo mana agaji ma'ana ka zo ka ga halin da muke ciki fa arsala yaqra'u salam sai annabi sallallahu alaihi tura dan sako yace ka ce ina musu sallama da fatan alkhairi wa yaqulu kuma ina cewa a sanar da su in har yaran nan ya cika inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta dama duk abin da Allah ya karba nashi ne wa lahu ma a'ta kuma duk abin da Allah ya bayar na shi ne wata rana zai karɓa kayan aro ne wa kullun indahu bi ajalin musamma kuma dukkanin abin da kake gani a wurin Allah yana da lokaci iyakantacce da kowa in yazo zai tsaya da kiko da so dan haka abin da nake sanar da ita fal ta yi haƙuri wal tahtasib kuma ta nemi ladanta a wurin Allah ba shi kenan annabi da kansa ya wannan sakon an sha Allahu an gama ko to amma me ake magana taken hadisin ki zamto mai magiya ko da ciyan sai an miki abin da kika san zai amfane ki a ki kake zanto kawai da an taba da kin saki a'a da ta ji wannan sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko fa arsalat ilaihi sai ta mai da dan sakon ta aika shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam karo na biyu ta ce da shi tuqsimu alaihi tana rantsuwa akan sa akan dan sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ti yanha cewa wallahi tallahi sai annabi ya zo fa wallahi man saboda da Allah sallallahu alaihi zai zo wurin mala'ikun me za su zo rahama bil ne raufur rahim ta san in annabi sallallahu alaihi ya zo ba annabi ba ko mutumin shi yasa ake son zama da mutanen kirkin ku duba tarihin Abi Talib da rasuwarsa ko da yadda aka yi ta ziga shi wanda ma suka ziga shi daga baya da yawan suka da suka musulunta su suka yi aljanna suka bar shi a wani rami da ba hmm? duk irin wannan ka gani ka kuma duba ziyara a nan ga wannan yaron bai hudan da ya rasu a gaban sa wanda ke matsa hidima to ya nuna cewa karshe duk yin za kai kai karshe a cikin mutanen kirki kai an gane Allah ya taimake mu to shine tace tana rantsuwa kan wallahi sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo fa qama da Annabi sallallahu alaihi ta rantsa yana so ya bar rantar da ita daga wannan rantsuwa Faƙama sai manzo Allah sallallahu kawai ya miƙe da ya ci sakonta wa abu sa'ad bin ubada a tare da shi akwai babban sahabi sa'ad dan ubada sannan sai ogan mu mu'az bin jabal radiyallahu anhu sai kuma mu'az dan jabal wa ubay bin ka'ab sai shugaban makarantar qur'ani ubay dan ka'ab yana nan wa zaid bin sabit sannan mai rubuta wahayi sakataren wahayi zaid dan sabit shi ma yana wurin kai wannan ta gagayya ina ma dadi ne ya Allah wa zaid bin sabitin da zaid dan sabit wa rijalun kai da wasu mazajen ma da ba ambata su ba sahabi fan ya rasu al'arshi ke rawa eh sahabin ya rasu al'arshi wasu ya kursiyu samawati wal ard sai ta girgiza Allah ka hada mu da su ba dan mun isa ba a ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyu da suka isa wurin sai aka dago yaron zuwa ga annabi sallallahu alaihi aka mika masa shi wa nafsuhu ta taƙaƙau ransa tana kan gargara tana kwangwaba kan baya numfashi na yankewa yana ɗan dawowa ya ɗauke zuwa an jima ya ɗan dawo haka ya numfasa ƙala shanu sallallahu alaihi sallam ya ce hasibtuhu annahu ƙala mai hadisi ya shakka Usama bin Zaid da ya rawaito hadisin yace da aka miko mai yaron ya ga yana numfashi sama kasa yace ina tsammani Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi ka shan shannun kai ka ce tsohuwar salka ce ko ma'ana numfashin nasa inda yake kai kawo fafazat ku. annan sulasulan na ganin yadda ran kawai ya san falaula idan balagatil hulkum ta tabbata wa an tumfi na izin tanzuron? wa na nahnu rabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin ran ne za ta wuce annan su ya ga duk alamun tafiyar kawai fafadat ainahu sai idanuwarsa kawai suka cika da kwalla suna zubar da ruwa faƙala sa'ad ‘yan rakiyarsa sa'ad bin obada da ya ga annan su na zub da kwalla sai ya ce da shi ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu ma haka menene dalilin wannan kuka saboda hankalinsa ya tashi faƙala da annan su ya ce hadihi rahmatun wannan kukar da kaga ina yi na zub da kwalla tausayi ne ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi wanda Allah ya sanya a zuciyar duk wani bawa nasa shi yasa waɗannan masu kashe mutanen su sace su su kashe rai ko mace ta zubda ciki ko a yaddada ko ai kaza sai da suka yi sallama da tausayi da rahama sannan suka iya abin da suke wa inna ma yarhamu Allahu min ibadihi ruhama sanu dai kadai waɗanda Allah ke musu rahama a cikin bayinsa su ne masu jin kan mutane wanda suke tausaya musu so muhalli shahid a hadisin dai na farko shine wato asalin magiya ko magiya da sai kan teran zuwa sai Allah sallallahu ya ne ya zo to wannan fa ko ba kai abu ko a karan kanka ne akwai bukatar haka akwai bukatar haka ya kamata har wanda zai maka wanka da wanda zai maka sallah ka rubuta list ku ta aji alhaji dan malam Muhammad Bello Ahmad al-Adamawi lokacin da Allah zai dauki rayuwarsa haka yakan suma in ya farfado yace Umar wasiyar nan dai kun san inda take yace mun san inda take yace to batun sallah dai Sheikh Abdulhab Abdullah in yana nan hmm? in baya nan Isa Santani in baya kusa Sheikh Muhammad bin Usman in ba a same shi ba da Abdalla Gadon kaya in dukansu suna nan su shawara duk wanda suka saye mu sannan kabari na lahdu mai zurfi to sai Allah mu Sheikh Muhammad bin Uthman to da mun ta kiran Malam Abdul Wahab wayan sa arfe bai tashi wacce ba eh Malam bin Uthman kuma yana Abuja sai ya taso ya dawo tabari fa wannan dole sai da muka dangana da zariya sannan muka samu hakikan wanda zai matsa wanda Allah ya cika mishi Allah ya gafarta mishi da malamanmu na sunna baki daya to wannan wannan magiyar mutum duk yadda za a ce mutanen kirki da ranka da bayan ranka suke hidin maka to haka ake yi da ra'al kiyama duka tare za a tashe mutum da waɗanda ya rayu a cikin su ba zabi ake ba a ranar anan ne kake zabin abokin zama a lahira ba a zaɓi mm. wamtazul yau ma ayyuhal mujrimun ake yi Allah ka sami yi ƙarshe mai kyau so a cikin hadisin za mu fahimci ana buƙatar namiji ya kula da ‘yarsa hatta bayan aurenta eh mutum ya yi aure kawai duk da ya aure ya rinka yana daga cikin kulawa ya zamto mutum yana damuwa da al'amarin 'ya'yansa, har bayan aurensu ba ana nufin shigan mata rayuwar auratayya a ita jan matsala ba a'a na abin da yarka ce kai ka haife ta in ka kyautata mata kayi ma kayi ma kanka ne tun daga shi na na Fatima ta aika wa Annabi sallallahu alaihi cewa ga damuwar da take ciki ko sauransu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duk abin da yake ya taso ya zo ya saurare ta musamman da ya ji tayi rantsuwa ko a cikin hadisin na fahimci muhimmancin yin tarbiya kan haƙuri ko aima mutum tarbiya kan yin haƙuri da rashin yin raki a lokacin da musiba ta sauka gare shi saboda da ta aika ma'anin sulafin ta ce ɗanta na cikin gargara sai ce ta yi haƙuri ko fasiri wa a cikin ƙarshe ce ki yi haƙuri ki ɗaya muladanki a wurin Allah haka ake tarbiyyar iyali in ba ka bauta rana in ba ka kuma abu karami sai sa ka shirka ko bidi'a, ko sabbin Allah Allah ya tsare mu a kukan da in mutum yayi a yayin da aka yi mutuwa ake nuna kuka ne na haramun shine kukan da ke dauke da sauti da kururuwa amma kukan da ke zubar da kwalla wannan ba laifi bane tun daga shi hadisi ta ce fa fadat aidahu sai muka ga idan annan sulasula ya cika da kwalla har sa'ad bin obada ya ce ma haza ya rasulallah ko menene wannan sai ce wannan rahama ce irin wannan ya faru lokacin da ɗansa mu'azzan ibrahim ya rasu ba ma akan wannan kaɗai ba an fahimta ko a cikin hadisin mun fahimci mace ta zamto mai magiya wurin neman alkhairi da wani falala abu ne wanda yake abin yabo ba za a ce wancan kai fitinan ya ci ta cika naci eh in naci aka abin da ki samu alkhairi ne da matsayi a duniya lahiranki to wannan abu ne wanda yake mahmud abun so ne an gane ko eh, irin nacin da kike ma anko to ki sa na lahira fi shi yawa tunda ba zan ce ki daina ba na san ba za ku iya bari ba <laughs> wani lokaci mazan ne suke ja wani namijin daga sallah sai sallah yake matansa kaya to ka ga an samu matsala ko in dai ba babu hali bane ina ta maimaita in babu hali wani abu ne daban Allah ya sauƙaƙe ma dukkan musulmi rayuwarsu annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin yi addu'a ga duk wanda ta yi hakuri a irin wannan babin in ta samu kanta a irin wannan yanayi cewa akwai rahama a tare da ita kuma wannan addu'a ce mai girma daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi na 80 hamalakillahu mas'uliyata ko hamalakillahu mas'uliyata kulli man kullu man bi dakhil albayt fala tudayyi'ha fala tudayyi'hum bi khurujiki minhu Allah ta'ala ya daura miki nauyin dukkan wanda ke cikin gida mace ita ce minista cikin gida ko ita ce mai lura da abubuwan da suke cikin gida shi yasa Allah ta'ala ce wala to rizna min buyutihin kan ku fitar da su kai ka kawo gida amma Allah ce kar ka fitar da su daga da gidajen su iyala no plus amma da dai kira gida yace ce wa qarna fi kunna, gidajen ku bai ce gidajen mazajen ku ba saboda eh, wala ya khurujna ku? kada a fitar da su Allah ce kan ku fitar da su daga gidajen su kai ka gina ko kai ka kama haya amma Allah ya kira da cewa na sani saboda nan ne karshen da mace ke samun sakewa da mulki da iya tsara duk abin da za ta iya tsarawa na amfani a cikin gida to shine a nan mala yake cewa akwai nauyin da Allah ya ɗaura miki a cikin abubuwan da suke cikin gida kada ki tozarta waɗannan nauyin ta hanyar yawan fita eh, wata dukkan da ka zo ba ta dukkan da ka zo ba wata mata ko mijinta yawan fita ba wallahi an zo da Allah wancan muke na ce to ban dai sani ko tana nan ba wani duba saboda kawai a menu a ka'idan su kawai ya san ba ta nan ne in tana nan ne yake abun mamaki ko in eh, mun karanta almar'atu ra'iya fi baitiha da'iya mace mai kiwo ce a gidanta kuma daga cikin gidanta da awa take yi ina da jin darasi a ashirin muka ya kurmin mashi ya kawata ku nemi audio din ku ci fadin Allah ta'ala ya ce wa karna fi kunna karkashin wannan malamai suka ce asali shi ne mace ta zauna zama shi ne asali ko sannan Allah ya san dalili da uzuri zai fitar da ita shi ne sai yi sa mafitar fitar sharuɗa wala tabarrana na wala tabarrana jahiliya ta lula ko in dalili ya kama sai an fita to kada a fita adon kada a yi abin da zai tafar da fitina gaba ɗaya Allah ya tsare mu to anan malam da ya ce Allah ya daura miki wasu nauyi na cikin gida kada ki tozarta su ta hanyar fitanki daga daga gidan to sai ka hadisi ce Ali ibn Umar radiyallahu anhu qala an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare sa shi da mahaifinsa yace samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne Allah ya tsora muku abin kiwo wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kun ga maimaita wannan kalman ta kullukum nan yana ƙara ƙarfafan magana ne dukkaninku wasu abin tambaya ne dangane da kiwon da Allah ya ba ku al-imamu duk mutumin da ya zamto shugaba ne shi ko da malamin islamiyya dai a aji ya zama shugaba ra'in yana matsayin makiyayi ne wa mas'ulun kuma da sannu sai Allah ya tambaye shi an a akan kiwon da ya bashi in ya kyautata ya sani in ya munana ya fi kowa sani to sai shirya amsan da zai ba Allah sannan warrajulu haka nan namiji ra'in fi ahlihi bai kiwo ne kan iyalansa in ya cutar da su yana tsammanin wani bai sani ba to wanda ya fi shi karfi ya sani shine Allah ko haka nan in ya kyautata musu wanda ya fi kowa kyautatawa ya sani shi ne Allah shi ma sai da zai kyautata mishi in alkhairi ya yi Allah ya sani in ma shafi ne sani kuma mutum ya zanto kawai damuwarsa shi ne ya haihu ya zubar wa mutane da 'ya'ya babu tarbiyya babu kula babu lura wannan har yau bai tsira daga wannan kiwon da Allah ta'ala ya bashi ba wa kuwa mas'ulun an ra'iyati kuma da sannu shi ma mutum namiji sai an tambaye shi game da iyalansa wal mar'atu ra'iyatun fi zaujiha zawjiha haka nan ita ma mace ta sani mai kula ce a gidan mijinta idan ta san gwangwani biyu zai isa a ci abinci a gidan idan da ta dafa gwangwani biyu da rabi ta yi rashin kyautawa kuma sai Allah ya tambaye ta wani ba Allah ya zo makarantar nan idan shi cike da kwalla ce malam dan Allah ku ma mata wa'azi ba su da tausayi ba su da sai dai fashe da kuka me ya fare ce haihuwa aka yi mun malam da bashi da kwace-kwace da kyar da zufan goshi na siyo abin da nake kyautata zaton zai kai ni har bayan suna ya ce wallahi nuna dawo daga kasuwa kwana hudu da haihuwar sun karar da komai ya ce abin da kaga ya sa ni kwalla ina fita ta kwata ne ta ganin ana zubar da abinci ya ce da ci suka yi ma ba zai dame ni ba na san wahala na an samu arziki ne ai amma malam wallahi ba sai zai zuba a ce ya ku kun fahimci yawon sana wallahi kawai sai zai ɗiba hanyar katsina ce to eh. to ni ma dai ba katsinan ne wani ya taɓa ni zai ji ba daɗi eh kwarai to da haka nan a taƙaice dai Annus sallallahu ya ce su ma mata masu kiwo ne a gidajen mijinsu ko Shi ne ko yara ne kake bari su banna ba wai keki ba karke bari yi wallah ko ta mu da har gobe in na ganta akwai abin da ta yi 1998 mun je gidanta 1998 yanzu shekara nawa ne 21 o da uku ko wallahi 1998 ban taɓa manta mun je gidanta a nan malali ya'yanta yanzu yaran ma yanzu duk sun gama university suna ƙananan yara kawai naga ta samo su ta rike hannunsu da zabori ba za ku ji tausayin mahaifinku ba ku ba ku gani ci da shan nan da kyar muke yi yanzu kaza ku ba za ku tausaya mishi ba za ku yi kaza ba kai ba za ka yi kaza ba faɗin da take shi ne kun sha ti ba ku gama shan wancan ba kun ɗigo madara kuna ƙara lalata wani kun san irin wahalan da yake sha da mu kuma baya gidan baya nan wallahi har yanzu in na ganta wallahi sai na tuna wannan abin da ta yi har yanzu in na ganta sai na tuna wannan abu to ga nan kuma da Allah ya tashi sai musu budin da kuma yanzu wannan sai dai sai musu nesa ba kusa ba Allah ta buda mata wanda yake cikin kunci cikin al'ummar musulmi to shine anan sai ta kawo annabi sallallahu alaihi ya kawo yake cewa kun ga hannu ce ta kawo ko wa masulatu ar رعيتها hada تنبيت game da kiwanta wal khadimu ra'in mai yin hidima yaron shago ne ko ko gona ne ake harkar noma ko kasuwanci aka ɗora shi a kai ko wani abu na hidima dai ya sani ra'in fi mali sayyidihi shi bai makiyayi ne akan dukiyan shugaban sannan wa mas'ulun an ra'iyatihi kuma da sannu sai Allah ya tsai da shi ya tambaye shi game da wannan kiyo shine kifuhu innahum mas'ulun ko qala sai mai ruwayan hadisi yace Abdullah bin Umar kenan wa hasibtu an qad qala kuma ina tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce rajul ra'in fi mali abihi sannan mutum mai kiwo ne a dukiyar mahaifinsa wa matsulun an ra'iyatihi kuma sai Allah ya tambaye shi game da kiwon da Allah ya bashi na kula da dukiyar mahaifinsa din har ya ce ai na babana ne kamar nawa ne ba naka bane wa kullukum ra'in to ku sani da wanda aka faɗa a hadisin da wanda ma ba a lissafo shi ba kowane ne matukar musulmi ne ya kwana da sanin cewa shi makiyayi ne Allah ya bashi kiwo wa mas'ulun an ra'iyati kuma sai Allah ya tambaye shi game da kiwon da ya bashi koda ko na gaban jikin sa wannan kiwon da ake magana shine kiyaye dukkan wata amana da duk abin da ke biyo bayanta an fahimta ko a mace ita ma an ambata a hadisin cewa mai kiwo ce kamar yadda shi ba namiji aka ambata cewa mai kiwo ne ma'ana musulunci yayi adalci da daidaito kuma kowa akwai iyakokin da aka daura masa na nauyi wanda Allah ya kance kuma dukkan su ya shafi halin abin da ya shafi iyali akwai abin da a zamantakewa mace ne za ta tsare shi a harkan iyali akwai abin da namiji ne zai tsare sannan dukkaninsu sai Allah ya tambaye su ranar alkiyama Allah ka sauƙaƙa mana kulawan da mace take yi ga gidan mijinta ya shafi kulawa na aure da 'ya'ya da kyautata gudanar da al'amuran gida ko da ko da mijinki wutan mita ne ake sawa da rana sai a kakkashe fitullun da ba a bukatarsu an gani ko wannan yana ciki yana ciki kuma lada Allah zai baki a kansu wallahi Allah zai baki lada duk tasarrufat ɗinki a gidan miji lada ne lada ne gaba ɗayansu yana da gaske abin da Allah fifita mata akan maza a wurin samun lada eh, shi namiji an ce je wahala ne ya kawo aka ce ko ɗauka ya sa a bakin iyalinsa yana da lada to san da ya kawo nan shi nashi ladan ya tsaya sauran ladadakin duk ke za ki tafiyar da su Allah ce taimake mu hadisi na 81 yan uwa malai ce ista'ini ala in jazi ya ciki bi dhikrillah ki nemi taimakon Allah a wurin zartar da nauye-nauyen da shari'a ta daura miki ta hanyar ambatan Allah ki nemi taimakon da ki nemi taimako akan zartar da nauye-nauyen da Allah ya daura miki ta hanyar ambatan Allah an rike a rubuta ko muje an ali radiyallahu anhu malai ce an karbo daga ali Allah ya kare da a gare shi yace anna ta alaiha salam radiyallahu anha ko anna ta lalle na na fatima Allah ya kare da a gare ta ishtakat ma talqa raha mimma tafhanu na na fatima ta kai karanta da damuwanta ta kai kukanta dangane da abin da yake sabunta take samu na daga nika da take da markaɗe a gidan miji mimma hannu na daga abin da take na nika ma'ana sai na ali mutum ne mai jama'a irin abin da mata ba su so ɗin nan da ce na girkin nan na san Allah da haddare sai kuma gobe da safe yanzu ku kunna min hita a wanka <laughs> ta san ta gama da yau ko sai wuraren karfe uku gani an ce wallahi mun baki daga soba mutum hudu da Allah ko <laughs> ko aikawa fraud a kawo kaji ko ai kaza ko ai kaza ko ai kaza shikenan da tana na fa gama ba <laughs> ba gama ba aljanna kike ne eh ba gama ba inda aka fara an fahimta to sai na ali mutum ne mai jama'a akwai mazajen da Allah yake jarabtarsu da irin wannan to mata wata ma girkin sai ta so ta yi saboda mijin bai na kila ma soja ne yana can san bisa in daga dama sai dai ma kawai ta haɗa ci yara na ta tsiya tana gan yara abincin makaranta suka tausiri ta kwanta ce barcinta. girkin ma sai sha biyu za ta tashi sai kaza wata kuma ba zai yi mata ba saboda mijinta ko ɗan siyasa ko ɗan kasuwa ko malami ko kaza yawanci irin wannan ana samun haka to karki tuna karki complain ki tuna yawan ladan da Allah zai baki to sai na Aliyu yana daga cikin mutanen da suke da wannan an ce gidan shi ana samun yawan toka me ake nufi ana yawan daura tukunya da saukewa <laughs> yawan toka a gida ko arziki ne inda yanzu duk kun koma pressure pot <laughs> ko hayakin ma ba yanzu ba ganin hayaki ma a gida sai dai farin nan mai dan tashi sama ba irin na iyaye da kakanni ba sai dai matsalar kuma abincin duk kumbura jama'a yake yanzu yanda ake gama shi da sauri haka kuma ke da abubuwa mu tsufa da wuri tunda an fara summarizing din duniyan kaga shi ke wannan na na Fatima tana daga cikin annan sai na Aliyu hatta dokin da yake hawa je jihadi ba ta kan masa ciyawa dokin da yake fita ya je jihadi da shi ta kan yi ciyawa ta ba dokin da hannunta to wannan gaban dole a nuna ma mata cewa biyayya ga miji Kan wankin mota kwarai da gaske da goge takalmi kwarai da gaske shi yasa na kosa ba fara wannan program din kamar yadda yin na haka muke so mu program din littafin daga farko a ƙarshe ga studio mu nan yau za a fara aikin shi insha Allah kun fahimta ko abinda take da na Fatima fa na faɗi wannan ne saboda ku tuna matsayin tawuru aure annabi sallallahu alaihi wasallam mazala sulasu ne ce ita wani tsoka ne wani yanki ne daga jikina ya surru hama ya surru ne duk abin da kai mana na fati mako ga ce farin ciki to ni ma annabiyan kuma zan farin ciki Ya ce duk abin da kuka yi mata kuka garanta ya faci to lallai ku sani neman an mun shi raina zai faci lokacin da zai rasu a sallallahu yana kan magagin ajali haka ya kira ta ya gaya mata magana na sirri duk matarsa suna wurin amma ita ya kira saboda ƙauna ya yi mata raɗa da ya mata raɗa ga ta fashe da kuka yana cikin gargara amma da ya ga damuwar ta haka ya sake mata ishara ta mazo ya ƙara mata raɗa ta ga tana farin ciki nana aisha ta tambaye ta me ce miki ta ce wallahi ba zan faɗi sirrinsa sai da ya rasu ta ce to al'ada, yanzu na iya faɗi tun da baya nan bai zama sirri ba ya zama ilimi an gane ko ta ce dalilin kuka na ne ya faɗa min wannan ciwon ba na tashi ba ne tafiya ne dalilin farin ciki na kuma bayan yi min magana na biyu shi ne ya sanar da ni ne na farkon wanda zan haɗu da shi a lahira cikin rahama wata ne sai ce wallahi ba yanzu ba mijinta ta sai mafarki ta ce ni dai ko za a yi mu addu'a a zamzam ne har yanzu ganin shi nake ka ji muguwa da in bai nan ba ke ke yin waya ba har sha biyun dare mhm. eh? ita buga waya mhm. to mele aiki kuma yanzu da yara sa an gaishe ba ta yi murna ba za a ci gaba da gani da aka tsaya to a takaice ne nake so in ce ku duba matsayinta Allah su wa ta'ala ya Fatima binti Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam salini ma shi ta bin mali tambaye da duk abin da kike so na dukiya zan baki fa inni la ugni anki min Allah shay'a amma ki sani ban an je kiyama ba abin da zan yi miki jama'a kun fahimta to na na Fatima ta kai koke da na damuwar da take samu a cikin wato abin da take riska na nika da take yawan markade kun san markade irin na duwatsun nan da ake na iyaye da kakanni eh na dutse ko da ake ya sunan shi dutsen ɗaya mai faɗi ɗaya ƙarami ɗin nan kaga ana ta Ana abu lokacin da ga har idanuwa iya mu ba su makanta saboda natural abu take ci muku yanzu inji ake sa da hayaki da mai duka daga <laughs> sun wuce kuma an kawo ka kai tumatir ja a tsara miki biyar lokaci to to to mu je Allah shirye ka EFCC eh fa balagaha Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya sabbi tana da wannan damuwan na kokar da ta kai kawai sai ta sami labari cewa manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi utiya bi sabiyin an zo masa da ribatattun yaki an kamo bayi na yaki ma'ana ta samu wanda za su yi mata Hausiyar kenan ko za ta samu saukin nika da wahalar girki fatatku sai ta tashi ta tafi ru'a Allah sallallahu alaihi wasallam khadiman tana tambayan shi ya bata wanda zai mata hidima da tsawainiya falam sai ta tarda ta riske shi ba baya nan ya fita kila hidiman jama'a fa zakarat li aisha ta sai ta gaya mana na aisha cewa da Allah idan annabi sallallahu alaihi ya dawo nazo in nemi yan aiki a taimaka min cikin waɗannan samun yakin da aka zo da su wanda za su taya ni hidima a gida ta gaya mana na aisha kun ga hikima ko sai ta gaya ma wanda ta fa in ta faɗa <laughs> eh, one click za a samu ja'a annabi sallallahu alaihi wa sai manzo Allah sallallahu alaihi ya dawo gida fa zakarat zalika Aisha lahu sai na Aisha ta baka labarin cewa fa na Fatima ta zo neman yan aiki amma ba ta nan fa atana da nan sallallahu alaihi ji labarin haka sai shi ya taso da kanshi ya zo mana tace ya zo mana ita da ita da Sayyidina Aliyu wannan shine gaba gadin tunda Sayyidina Aliyu kanin <laughs> zane ita kuma Fatima yarsa ce ko saboda haka kun ba mai iya jijjige shi balle <laughs> balle a yi maganan izini ko ga shi an tunkuɗa shi gidan yara har yanzu ba mu ji jijjigan ba fata na wa kaddar halna mazaji'ana ta nan su ya zo mana a yayin da ya zo kuwa mun riga mun shiga mazaji'ana wurin kwanciyar mu bedroom ko? menene? na linakuma da muka ji zuwansa muna kwance kawai ce muka yunkura muna nufin za mu tashi faƙala sai annan sulasa ya ce da su alamaka ni kuma ku tsaya inda kuke ba sai kun wahal da kanku ba mai sauƙin hali nake hatta wajattu bardata qadamaihi ala sadri tace da yazo da yake shimfida ne ba gado ne dan itali ba da sarki tace har sai da na ji sanyin kafafu a nan a kan kirjina ma'ana ya taka gefen shimfidan zina na ma shimfida na ne ya taka ta ce har sai da na ji sanyin kafafuwansa a kan kirjina ma'ana kafansa ya taɓa kirjinta faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adullukuma ala khairin mimma tas'altum mimma mimma sa'altum shin bana nuna sheku wani abu wanda yake fi alkhairi ba fiye da abin da kuka aiko kuka tambaya a gida saboda kun an kawo bayi kuka ce a baku masu hidima bana gaya muku abin da ya fi waɗannan masu hidima alkhairi ba idza akhadtukum idza akhadtu idza akhadtuma madaji'akuma idan kuka kai ga shimfidan ku kuka kwanta da nufin yin bacci fakabbir Allah arba'an wa talatin ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so 34 wahmada 33 ku ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 wasabbiha sannan ku ce subhanallah subhanallah subhanallah salatan wa salatin so 33 in kun hada dukkaninsu za su ba ku 100 kun gane ko Allahu akbar 34 eh, alhamdulillah 33 subhanallah 33 zai ba mu 66 a cikin ɗarin ka cire 66 saura 34 ne sai ce ku ce Allahu akbar so hudu kun ga ya cika ɗari kenan fa inna zalika khairul lakum mimma mimma wannan shi ya fi muku alkhairi fiye da abin da kuka zo kuna nema na hidima a baku mai aiki a gida a cikin hadisin mu fahimci tarbiyya yana da kyau a yi ma mace tarbiyya akan ambatan Allah da abin da ke cikin ambatan Allah ɗin na lada da kuma rayuwar aiki eh, sannan a cikin hadisin har yau za mu fahimci gudunmuwan da mahaifi ke bayarwa na tarbiyya baya karewa kawai ta sanadiyar yin aure da an yi aure shi kenan a'a irin da ɗanka ya zo in namiji ka haifa ka ce kai e ka ga dai mahaifiyar ku inda na rayu da ita ban walakanta ta ban walakanta ku ba da aka kai ma ka rike yan jama'a dan yanda kai haka za a yi maka eh kuma ka tsare min alfarma na da irin matsayin yadda na rike gidana ka rike na kuma mata a rinka hakuri da su kuma kar in ji kunni na uku a gidan kaza kaza dukkan fada in namiji ne ko kakka zama eh, malalacin namiji ka kyautata mu iyalanka ka kuma tabbatar kai kaza kai kaza duk abin da kasan za ka iya karka gaza game kasa da matsayinka to haka in mace ce to sai fakin yi hakuri? ni ma kaina nan mahaifiyanki da ke gani haƙuri muke da juna to irin wannan tarbiyyar baya karewa kawai ta hanyar aure a'a har bayan aure ana yin ka yi tarbiyyar to me ya baki yaya dai ko kwana biyu wance kaza ke ko ga 'ya'yan makwabta na ke wai ke baki magana ne gidan naku to me kuke ciki wannan tarbiyyar banza ne an fahimci maganin yawwa tarbiyya na gari za a yi wannan ana shi har bayan aure wani sannan kuma hadisi ana mana hidimar da mace ke yi na ɗawaidiya a gida baya rage darajarta da matsayinta saboda inda yana rage matsayi da na fatima ba za ta yi nika ba ko sai a ce ɗiyar annabi da nika <clears throat> to wannan gayi nan dai na fatima ta ce shugaban yan aljanna amma kuma tana matsayi na aliyu hidima yan boko ba su san irin wannan magana ‘yan gender equality ko mutanen banza a zage annabi su shiru amma da an taɓa mutuncin su ta ihu ga sunan da su da yan ɗarikun nan duk ƙaryar san annabi suke duk ƙaryar san annabi suke yan ɗarikun sufaye ba za a zagi annabi ba za su wani tada jijiyan wuya ba ana zagin su ko aka zagi waliyansu su cika gari da hayaniya da rikici mutu ya ce wai zan kai kotu shi profeso na sa MTN sun mun recording duk zagin annabin da aka yi baka taba hayaniya ba baka taba da jijiyan waya ba mu taba sanin kana Abuja kana National Mosque ba dan istanci sai kai da an taba mutuncin ka kai waye banzan bazara annabi ake zaga amma wallahi ba su shi ƙaryan san annabi suke ba wallahi ƙaryan san annabi suke asalin soyayya ga annabi yana wurin ahlus sunna saboda su ne wanda suke faɗin fida ka abi wa ummi nahnu lid din fida malaman sunna jininsu da ransu da lokacinsu fansa ne ga da'awar sunna shi yasa su ko kashe su ma ba amma mu an karkashe mana ga su malam jafar nan ga su malam albani nan ga su dan mai shiya nan ga kowa nan saboda an san asalin gaskiyar suke daga gaskiya ne za ka daga mara gaskiya ke daban ka ta wajen to ruwansu da kai sun ma kan hanya tunda da abin da suke kana yi suna sihiri kana sihiri suna tsafi kana tsafi sun fahimci holoko ne kai ajin ka ga mara gaskiya ya razana wallahi ahlus sunna ya gani wallahi ahlus sunna ya gani ahlus ya gani in ba ahlus sunna ba ba me canja duniyar nan duk sai dai ce waka shata da sun jiddin musu aljihun su sai shiru amma ahlus sunna ba zai baka haka ba wallahi Allah shiryar da mu da su baki daya to wannan shine sai mu je hadisi na gaba ina tsallake abubuwa da yawa saboda na ga an ɗan jima da yawa a wannan ɗin so to lokaci ila shirye ka amma dai ku taɓa live streaming din bidiyon kawai za ku taɓa Allah